To yanzu kafin ka ɗan huta sai ka tashi mu ɗunguma da ni da kai da masu kallonmu mu tafi gidajen mu gano abin da yake faruwa. Don Allah don annabi ka yi haƙuri, na sana maka laifi don Allah ka yi haƙuri ka yi mu. Kin ga don Allah don annabi ne shi kyale Mun je mun lalleƙa gidaje daban-daban mun gagga abubuwan da suke faruwa lokacin da na zauna na to da fara'a mm. ba za ka iya faranta iyalin karai ba ita kanta wannan matar mm. mijinta shine natsuwarta ko a jikin mu take ma'aurata zauren ma'aurata ne